بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar safiyar sha ɗaya ga watan uku hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhul aqidatul wasidiyya na shekul islam ibn taimiya wanda muhammad ibn salih al-uthaymi yayi wa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama wanda dai muna ci gaba da jin yadda malam yake fassara mana ayatul kursi ah, mun kwana a ƙarshen wala ya hudu kuma. wanda insha Allahu za mu tashi daidai inda Allah yake cewa wa huwa al azim ko wa qawluhu fadin sa da yake wa huwa al-aliyyu al-azim al aliyu ala wazni fa'il wannan idan za a yi wazanin jumla ko kalmar shine za a gwada ta da alfa'ilu al'aliyu alfa'ilu wa sifatun mushabbaha wanda kuma sifa ce daga cikin irin sifofin da ake ce musu shi sifa mushabba domin ita sifa mushabbaha ta bambanta da ismul fa'il dama ta fi kama da ismul fa'ili to shi yasa malam yake so ya fito da kai kar ka shiga kai mata fassarar ismul fa'il to ita sifa ce mushabbaha لأن ألوه عز وجل لازم لذاته domin sifar ɗaukaka ga Allah subhanahu wa ta'ala lazima ce ga zatinsa. ko da yaushe Allah yana tare da ɗaukakarsa babu wani lokaci da za a ce ɗaukakan nan da ba ita ko kuma nan gaba za ta gushe ko da yaushe Allah maɗaukaki ne wal farqu bayna sifatil mushabbaha wasmul fa'il to malam menene bambancin sifa mushabbaha da ismul fa'il yace anna ismul fa'il domin shi ismul fa'il ɗari'un yakan bijiro ya tumo wani lokaci hadisun faruwa yake yumkinu zawaluhu kuma zai iya gushewa zai iya gushewa wasifatul mushabbaha sifa mushabbaha kuma lazimatul layan fakku an hal mawsufu ita ko da yaushe kawai ba ta rabuwa da wanda aka sifanta ta da shi don haka uluwiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ta lizince zatinsa ko da yaushe babu lokaci da za a ce Allah makaskanci ne ko ya sauko kamar yadda hakan yakan iya faruwa ga waɗanda su bai wuce ismul fa'ili ba a ana iya cewa shi ne shugaba a majalisar koli wata rana kuma shi ne hambararre ko ya sauka shi ne shugaban ƙasa wata rana a ce ya sauka shi ne gwamna wata rana sai a ce ya sauka ba za a kira shi da wannan sifar ba kuma da baya da wannan sifar da sifar ta zo kuma ta gushe to amma ɗaukakar ubangiji yaushe ta faru dama tana nan yaushe za ta gushe ba za ta gushe ba to wannan ita ce sifa mushabba an gane ko sifatun mushabbahatun sifatun mushabbahatun sifa ce wacce take mushabba lazimatun la yanfaqu anha al ba za ta taba rabuwa da wanda aka sifanta ta da shi ba shine Allah subhanahu wa ta'ala wa uluwillahi azza wa jalla kismani daukakar Allah mai girma da daukaka ta kasu kashi biyu ku dubi shafi na 92 daukakar ta ubangiji ta kasu kashi nawa kashi biyu uluwi zatin wa uluwi sifatin akwai daukakar zati akwai daukakar sifa zatinsa maɗaukaki ne sifarsa maɗaukakiya ce ko in ce sifofinsa maɗaukaka ne zatinsa maɗaukaki ne sifofinsa ma maɗaukaka ne wa amma wuluwar zati ɗaukakar zati fa inna ma'anahu annahu fawqa kulli shay'in bi zatihi shine ka sifanta Allah da cewa zatin safa yana ya kere komi babu abin da yake sama da ubangiji daga inda Allah yake to babu sauran wani abu kuna ganewa don shi yana fauka kulli shayi ya kere kowane abu ba abin da ya kere shi komi yana ƙarƙashinsa zatin Allah ya kere kowa ya kere komi laisa fawqahu shay'un babu komi sama da shi wala hizaihi shay'un daura da shi kuma babu wani abu wanda za a ce suna daura da daura Eh mataki matsayin su daya level din su daya babu yana sama da komi babu wani abu sama da shi babu wani abu saitin daidai inda yake ana ganewa wa amma ulu sifati wannan sifa ta zati kenan wato daukaka zati kenan sai kuma daukaka na sifa fa hiya ma dalla alaihi qawluhu ta'ala wannan kuma shine inda Allah tabaraka wa ta'ala fadin sa ke nuna mana sifofin ubangiji madaukaka ne yake walillahi al-masalul a'la Allah yana da sifa waɗanda suke madaukaka sifa shine misali misalin ubangiji madaukaki ne wala lillahi masalul a'la kaga yanzu zaka yadda cewa duk abinda da zaka misalta Allah da shi wannan din kansa ma madaukaki ne kamar yanda zatin sa yake madaukaki to misaltuwar sama madaukaki ce sifar ta kenan madaukaki ce don babu wata sifa da ta kaita ganinka bai kai ganin Allah ba ko ya kai Allah mai gani ne ba sifa ba ce sifar Allah ce ka ce masa mai gani to ganin nasa maɗaukaki ne ya kera kowane gani ji sifa ce ta Ubangiji yana ji za ka sifanta Allah a samiu mai ji ko to jinsa ya kera kowane ji an gane wannan albasiru Allah ne gani ne kai ma kana gani ina gani amma ganin ubangiji ya kere ganinmu kamar yadda zatinsa ya kere zatinmu kuna ganewa to shine ma'anar lallai Allah yake walillahi na Allah ne almasalul a'la sifofi inda suke madaukaka misali madaukaki na Allah ne Allah za ka misalta da irin wannan misali maɗaukaki amma duk wanda ka misalta da misali maɗaukaki wata ran za ka tar da wani sama da shi ai babu kamar ta a kudi a unguwan nan to an dubi sauran a gari fa hmm? sai a tar da wani ya fi shi ko kuma a unguwar ai babu kamar ta a kudi a unguwan nan sai ka jana ta da fa babu kamar ta. to yanzu an samu ni ya zo ya fi shi kenan ko wannan ƙarfi ƙarfi da in ya zo haka kawai yake yi wa buhu yanzu ba da sanda yake tafiya wannan abun ya gushe yanzu wani ya zo ya wuce shi ko ko kuma wannan ai ba mai kada shi wata ran sai a samu wani ya zo ya murkushe shi to don haka Allah ke da irin wannan masalul a'ala walillahi lillahi mathalul a'la yani anna sifatahu kullaha kuliya wato sifofin ubangiji gaba ɗayan su madaukaka ne kuna ganewa duk sifofin ubangiji madaukaka ne ku dan gyara ku yara man shi ku dan nasa ana fahimtar abinda malam yake so mu gane ko to laysa fiha naqsun bi wajihin min alwujuhi babu tawaya ta wata fuska daga cikin fuskoki gaba ɗaya wanda ka ce akwai tawaya ta ɓangare kaza a sifar ubangiji kamar yadda babu tawaya ta kowace fuska a zakin Allah to haka sifofinsa wannan malam ya yi mana bayani ne akan al'aliyu yake wa amma al'azimu to wannan suna fa al-azim yake wahiya aidan sifatun mushabbaha ita ma sifa ce mushabbaha ba ismun fa'ili bane wa ma'anaha zul azma zul azma ma abocin girma wahiya al-quwwa wal kibriya idan aka ce zul azmati ana nufin mai karfi wanda babu wanda zai iya yin mukawama da shi alkabir zulkibriya mai girma ma'abocin girma wanda girmansa ya kere kowane mai girma to shine al'azim wa ma a zalika mimma huwa ma'rufun min madaluli hadhihi al-kalima da abin da yayi kama da wannan daga cikin abubuwan da suke nuni akan abun da wannan kalma take ishara da shi wa hadhihi aya wannan aya ayatul kursi wanda malam ya zo karshen ta anan domin dama karshen ta shine wa huwa al-aliyyul azim ko sai ce wannan aya tabammanu min asma'illahi khamsa ta tara sunayen Allah biyar وهي الله الحي القيوم العلي العظيم su biyar shine Allahu alhayyu alqayyumu alaliyu alazim sunaye biyar a cikin ayatul kursi in ka karanta haka zaka ga daga farko zaka fara da Allahu la ilaha illahu sai kake alhayyu alqayyum ko an samu uku sai a ta a ƙarshe zai ka ce wa huwa al'aliyu sai ka ce al'azimu an samu nawa an samu biyar yace to ta tara sunayen Allah biyar wata tabammanu min sifatillahi sittan wa ishirina sifa kuma ta tara sifofin Ubangiji sifa ɗaya bayan ɗaya har ashirin da shida sifofin Ubangiji a cikinta ashirin da shida منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء akwai sifofi biyar wanda waɗannan sunaye suka taro kowanne yana ɗauke da sifa kuma suna ne allahu almaluhu ko ka ga ainihin sifarsa ce sunansa ne alƙayyumu sifarsa ce sunansa ne al'aliyu sifarsa ce sunansa ne al'azimu sifarsa ce sunansa ne a nan sai ka samu sifa biyar ana ganewa shi yasa yana ce yace maka akwai sifa kuma ishirin to ka ɗauki biyar a cikin a jikin wa'annan sunaye biyar ɗau biyar ka ɗauki sifa biyar a jikinsu ku gane abin da malam yake so ya gane yanzu ka kirga biyar Allahu yana dauke da wata sifa ta almaluhu alhayyu sifar Allah ce shi rayayye ne sifa ce sannan kuma alƙayyumu wanda ke tsaye da zatinsa aliyu maɗaukaki al'azimu mai girma kuma sunaye ne sannan kuma sifofi ne kuna ganewa yace suna biyar ta kawo ayatul kursiyu sai ta kawo sifofi ishirin da shida to yanzu ka fara kirgawa waɗannan sunaye biyar suna ɗamfare da sifa biyar don kar ka ɓata lissafi to yanzu ya kirga maka biyar kenan zai ci gaba da kirga sauran an gane abinda da mala yake so mu gane ko to a ah. asadisa sifa ta shida tunda ya ce biyar a can infiradihi bil uluhiyyati ayatul kursi ta nuna mana shi kadai ya kadaita da uluhiyya tantantar bauta don da tace Allahu sai ce la ilaha illa hu ko babu wani abun bauta sai shi to sifar ta ce wannan sa, ba wani mai cancantar a bauta masa sai Allah intirad kadaitar ubangiji bil uluhiyya da ibada mun samu shida asabi'a siba ta bakwai intifa'u sinatu wan nawm Allah sifarsa ce ka kore masa gangadi da bacci Allah yake la ta sinatun wala nau sifarsa ce ta shida a ciki fi haƙƙihi a cikin haƙƙinsa li kamali hayatihi wa qayyumiyyati saboda cikar hayati rayuwarsa ai ba ka da cikakkar rayuwa in har za ka yi bacci ba ka da cikakkar kayyumiyya wanda za a ce kana tsaye da zatinka har kana tsaye da zatin wani matukar za ka yi bacci ƙayyumiya ba ta cika ba domin dole a ce ku jira ranka ya daɗe yana bacci to yaushe kuma baka samu taimakon da kake so akan lokaci ba har sai ya farka Allah akwai lokacin da zaka kwankwasa mar fadarsa a ce bacci yake yi ko cikin dare ko cikin yini to wannan an korewa Allah gengedi ma la ta'khudhu sinatun wala nawmun li kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi saboda cikar kamalar rayuwarsa da kuma cikar kamalar kayyumiyya kayyumiyya shine tsayuwa da zati da kuma tsayuwa da zatin wani shi yake tsaye da zatin kansa baya ba mai taimaka masa ba mai agaza masa kuma shi yake agaza wa kowa shi yake agaza wa kori kaga wannan yana gangadi ko bacci ai wani lokaci wani abu zai ta gayyara, wani abu zai samu matsala to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sifofinsa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm asanina kiba ta takwas a cikin ayatul kursi umumu mulkihi ganewar mulkinsa sifar ubangiji ce ka ce Allah yana da gamammen mulki saboda ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi sa ya gane sama da bincikinta na Allah ne ƙasa da bincikinta na Allah ne mallakar Allah ne sama mallakar Allah ne ƙasa in ba Allah ba wa yake da wannan sifa shi ya mallaki zama ya mallaki ƙasa to wannan sifa ta ubangiji tana nuna umum malakiya wato ganewar mallaka ta Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sifofinsa ka ce shi mamallakin sama da ƙasa sama da ƙasa ta Allah ce ayatul kursi ta kawo wannan sifa sai sifa ta nawa attasi'a ko sifa ta tara infiradullahi azza wa jalla bil mulki wa na'khudhu min taqdimil khabari kadaituwarsa da mulki shi kadai Infiradullahi lahi kadaituwar ubangiji azza wa jalla mulki mai girma da ɗaukaka da mallaka to sai yace wata wa na'khudhu za mu ɗauki wannan jumla min taqdimil khabari daga cikin abun da malaman nawo suke ta takadimul khabar al mubtada to anan menene yake nufi maimakon a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu sai yake lahu din tukunna sai ya fara da lahu maimakon ma fi samawati wa ma fil ardi lillah kun gane abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya na waye na Allah ne sai aka fara da cewa na Allah ne abin da ke cikin sama da ƙasa kaga an fara ba da kabar kafin mubtada kuna gane ganewa? al'ashira sifa ta goma kuwatu sultan nuna ƙarfin iko wa kamalihi da katikar ikon shi kuma a ina a cikin hatar kursi li qawlihi man zallabi yashawa indahu illa bi iznihi ke ma akwai wanda ya sai ne in ba da izinin Allah ba kaga wannan shi zai nuna maka kamala ta ubangiji ko agazawa wani za ka yi a nan in Allah bai yadda ba baka isa ba sai ka je za ka agaza sai Allah ya kai kuma ya ko maka bala'in da ya zina shi, sai ka fadi ko taimako na sarari ba ma agaji ceto na lahira ba ko ceton duniya in Allah bai yi izini bai yadda ba ba zai yi abunka ba wani lokacin ga wani kana ga ya kamata ka taimake shi Allah bai yarda taimakon ya yi ba wani ne ya shiga matsala sai wani ya shiga mota zai je ya je ya taimake shi saboda in ya je ya faɗa za a ji kuma zai samu fita yana tafiya a hanya ne ya faɗi ya mutu kuma yana sauri kafin a zartar mar da hukunci bari ya je shi din kuma kafin ya je Allah ya zartar da hukunci a kansa man zallazi ya shawo inda illa bi iznihi wa yake da irin wannan kamala ta sultaniya sai Allah subhanahu ta'ala, balle a lahira a ce ga wani wai shi zai rika wa mutane kawai ko Allah ya so ko bai so ba wannan kaburci ne wanda ya kai matuƙa wane fir'auna man zallazi waye wannan wanda ya zai yi ceto inda hu wurin ubangiji illa bi iznihi in ba da izinin sa ya sanar ya ce eh ki ba sai ya ce maka i na yarda da ceton ka i ceton na yarda da wani a cece shi cece shi dole fa sai an yarda da mai ceton da wanda za a ceta kuma an ba da izinin a ceton kuma ceton wani za a ceta in ba Allah ba wa ya isa yi wannan shishigin to sifa ce ta Ubangiji ba da izini sai alhadiyatu ashara ta goma sha ɗaya isbatul indiya Allah yana da inda indi waje isbatul indiya za ka iya sifanta wa Allah waje in an ce maka Allah yana ina sai ka ce yana sama sai ka ce yana ƙasa eh yana sama don ya kere kowa kuma baka bata ba don da annabi ya tambayi wannan kuyanga a ina Allah yake ta ce sama ni waye manzo Allah yake yanta ta mumina ce yanta ta mumina ce inda akwai kuskure a amsar ta za a faɗi haka ashe Allah yana sama indiya ayat ta tabbatar mana akwai indiya ga ubangiji inda ku yake man ya yashfa'u inda kun kun gane wannan to shine isbatul indiya wa hadha yadullu ala annahu laysa fi kulli makani wannan shi zai nuna maka Allah ba ko ina yake ba girman Allah ya wuce ake yana ko ina sai dai ko ina yana gunsa kun gane ya wuce a ce yana ko'ina sai dai ko'ina yana gunsa saboda girmansa da ɗaukakarsa da kere komi da buwaya komi ya sa komi na gunsa ba sai ya je gun komi ba komi ne a gunsa kuna ganewa ba wai ya fi ƙarfin komi ya zama gunshi ba sai ya je sai ya je kano ya game ake sai ya je lagos ya game ake sai ya je china ya game ake sai ya leka amerika ya je tukunna ya sauka amerika ya game ake yi sai dai amerikan ta jawo ta ga ta kawai a gabansa kun gane wannan don haka ya wuce a ce sai ya je ko sai dai ko'ina ina yana gunsa inda ku kuna ganewa to lalle ne a tabbatar wa Allah indiya annahu laysa fi kulli makanin fa fihi raddun ala al-hululiyya wannan raddi ne akan yan hululiyya masu cewa Allah yana sauka a ko ina a komi yana shiga kowa ya komi ko ina Allah yana nan yana nan ni yana ciki na yana cikin sa yana waye waye in an jima ma kana iya zama Allah الثانية عشرة na goma sha biyu isbatu izin min qawlihi illa bi iznihi ashe Allah yana bada izini yana sanarwa ya e eh, ku yi shine bada izini ai azanun min Allah ko sanarwa daga Allah ce la shine izini sanarwa Allah yana yi don haka sifa ce ta ubangiji kuma ayatul kursiyu ta kawo illa bi izini sai as-salifatu asharatu sifa ta goma sha uku malam ya ce yana da sifofi kaza sunaye kaza don karkace ayatul kursi wa ina za a samu wayannan sifofi shi yasa ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana fito maka da su don inda kyale mu yayi ba za mu gano su ba eh ku sai min kenan umumul ilmin lahi sifa ta goma sha uku shine ganewar ilimin Allah ta'ala saboda me ilimin Allah ya game rayuwar da aka yi da wacce za a yi ilimin Allah ya san gaba ya san baya kaga wannan ilimin sai Allah kaɗai ya san shi ko yanzu kai baka san rayuwar ɗanka ba sanda babu shi to ka sani da ya zo kuma ya yi wata rayuwar ka san wacce ya yi a baya duka akwai sanne ya ta kuka baka nan kuma da ka dawo ba a gaya ma kuma baka gane ya yi kuka ba ma akwai inda an buge shi baka nan kuma da ka dawo baka san an buge shi ba ma haka ne ko ba haka bane to kuma nan gaba ka san irin rayuwar da zai yi to shi Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum shi yayi halitta kafin ya halicce su ya san menene sannan bayan da ya halice su ya san me suka yi a baya ya kuma san me za su yi a nan gaba ya alamu ma bai na aidihin wa ma kalfahum ya san abin da ke gabansu ya san abin da ke bayansu wannan kaga kenan umum ilmullah gamewar ilimi ga ubangiji in ba ubangiji ba ba wanda yake da gamammen ilimi irin wannan kai ilimin kaɗan tauyayye ne ba za ka iya sani komi ba komi ba za ka iya sani ba bature ya yi mota amma bai sani ba tana nan an sauke mata inji ta kasa a hanya muna nan muna ta fama an yanka ta tana wajen yan bola yanzu can baturen da ya yi ta ya sani to shi Allah in yayi halitta ya sani ya san halin da halitta za ta shiga ya san wanda ka shiga kun gane wannan ashara sifa ta goma sha الرابعة عشرة صفة ashara da kuma sifa ta goma sha شابية yanzu sifofi biyu zai kawo maka rabi'atu ashara wal khamisatu ashara annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ma ba shi yasa yake baya manta abin da ya wuce bayan ya sani kuma ba zai manta ba yanzu a can ya alamu ma bai na aidihim wa ma kalfahum a jiki kowace fifa ɗaya akwai biyu domin ya sani sannan bai mantawa ya san gaba bai mantawa ya san baya bai mantawa ana ganewa to shi yasa yake a nan sifa ta sha hudu da sha biyar annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ma mama baya manta abin da ya wuce bi qawlihi wa ma khalfahum saboda yace ya san abin da yake baya abin da zai biyo bayan rayuwar da aka yi da ya san abin da ke gaban ya san abin da yake bayan mu wala yajhalu ma yas eh, ma yastaqbalu kuma baya jahiltar abin da za a yi nan gaba liƙaunihi wa ma bai na shi shine ba zai kuma jahilci abin da za a yi nan gaba saboda ya ce ma bai na aidihim abin da yake gabansu to kamar yadda ya san abin da ke zai biyo baya a kan rayuwar farko ya san kuma abin da zai zo nan gaba gaba da rayuwar farko to haka kuma bai manta abin da aka yi a rayuwar baya bai manta kuma abin da za a yi a rayuwar gaba layansa ina fatan an fahimci wannan Allah ne kadai yake da irin waɗannan sifofi duka kuma ayatul kursiyu ta tattaro su as to ashara kamalu azmatil lahi girman girma wato cikar girman ubangiji li ajazil kalki an ihadati an ihadati wato an ihadati bihi haka ne ko li ajazil khalqi saboda gazawar halittu anil ihadati bihi sun kasa kewaye ilimi na sanin zatin Allah ashe Allah yana da girma ko wala yiduna bi shay'in min ilmihi ko haka kuma babu yanda za a yi halittu su gano don tunani ko hangen nesa ko kimiyya kunha sifati hakikanin yadda sifar Allah take bai yiwuwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala lalle yana da kamala ta azma as-sadiyatu ashara isbatul mashi'ati Allah yana da mashi'a ina so ba na so ba wai ina so irin na wannan ba ina son wayan nan ba haka ake nufi ba mashiya a in na so in yi in na so in bari mashiya in shi to af'alu wa illa atruku in na so in yi in ko ba haka ba in bari mashi'a to Allah yana da irin wannan mashi'a in ya so zai yi wani abu in bai so ba kuma bai yiwuwa abu an gane wannan to sifar Allah ce mashi'a mashi'a filla, Allah yana da mashi'a shi yasa yake lalle ne a tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana da mashi'a liƙaunihi illa ma sha'a ko da yake sai da abun da ya so kun ga so irin na abu ya faru ake nufi ma sha Allahu kana ma lam ya sha lam ya kun duk abin da Allah ke son sa ya faru zai faru wanda kuma bai son faruwarsa ba zai taba faruwa ba <clears throat> don haka ake sifa ce ta Allah a danganta shi da mashi'a ba abin da yake faruwa <clears throat> ba tare da ya dace da mashi'a ba in Allah bai so shi ba bai yiwuwa amma a cikin abun da ka mallaka kai ta yiwu akwai abun da zai iya faruwa a cikin mallakar ka kuma ba ka so kuma abun ya faru dole ka hakura ko akwai abun da kake so a aiwatar kuma ba za a aiwatar ba kuma kana son a aiwatar da shi kuma ya gagara haka ne ko ba haka ba to shi Allah ba haka yake ba sa in ya so abu zai yi in kuma ya so abu ba zai yi ba to ba zai yi ba ma sha Allah kana ma lam ya sha lam yakun man ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ko sai da sa komi yake faruwa sannan illa bi ma sha'a saboda wasi a kurfi samawa wal to don haka Allah ba abun da yake faruwa illa bi ma sha'a ba abin da muke iya sani sai wanda ya so ilimi in bai so ba ba za ka yi shi ba irin wanda ake cewa wane ya iya kaza in ya so ka da haddace qur'ani sai ka haddace in ya so ka da ainihin fiqhu sai ka zama in ya so ka da sanin hadisai sai ka sani in ya so ka da sanin iya shege eh waka eh mana wanda duk ya zaba wa kansa rayuwa mummuna sai kaga in Allah bai so ba nan din ma bai ruwa wani so yake ya zama mawaƙi yayi yayi in Allah bai yarda ba ba basira yayi yayi ba basira yayi yayi ba basira ko ya wakar ba a so haka ne ko ba haka bane to tsabi wani zai yi ta kokari neman ilimin tsafi yayi yayi tsafin baiti yayi yayi tsafin baiti in Allah ya soka da ƙonewa kuma daga kai kowane tsafi kai kawai je ga, kamar yanka wuta kowane tsafi kawai ya zama cikakken matsafi ko ina ana jin labari lokaci guda sai ya samu ɗaukaka ta hanyar tsafi babu wani abu da zai gudana illa bi masha sai wanda Allah ya so ilimi ba abunda muka sani sai wanda Allah ya sanar da mu ba abunda muke iya yi sai wanda Allah ya so muna ganewa to in Allah ya so ɗaukakar bawa to haka za a ji shi ya ɗaukaka ba yanda aka iya in Allah bai so ɗaukakar bawa ba ko ba yanda aka iya ko da an so a ɗaukaka shi ba zai ɗaukaka ba haka Allah yake harkarsa الثامنة عشرة صفة تقوم شاتكوك أتكين آية الكرسي إثبات الكرسي wa mawdi'ul qadamaini tabbatar da kursiyu wanda aka ce matsayin gurin aje diga-digai ne kuma ku dubi girman sa fa aka ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard sai aka sifanta shi da gurin aje diga-digai aka ce kuma ya yalwaci sama ya yalwaci ƙasa lalle ashe wannan ma zai nuna maka girman ubangiji tunda ta ya yalwaci sama da ƙasa gaba ɗaya idan za a sa su cikin kursiyu sai a yi ta neman su a rasa sai ka yi ta nema ka tsinke su da ƙyar sai ka ga su cakul a ciki kamar zobe cikin sahara to kaga wannan yana nuna maka girman wanda ya wannan halitta to sannan kuma wajibi ne ka sifanta Allah da yana da kursiyu tunda ya ce ku. kursiyinsa wasu ya kursiyuhu kaga yayi idafan kursiyu da zatinsa التاسعة A والعشرون والهادية ashara ko التاسعة ishiruna Sifa ta goma sha tara da sifa ta ishirin wal'adiyat wal ishirun da kuma sifa ta ishirin da ɗaya sifofi nawa ya kawo sifa uku isbatul azmati wal quwwati wal qudra sune sifofi guda uku isbatul azma tabbatar da girma Walƙuwa da ƙarfi Walƙudura da iko saboda me wasu ya kursiyu samawati wace ard kursiyun sa kawai ya yi yalwace sama da ƙasa ka san ashe wanda ya yi kursiyun yana da girma kuma yana da ƙarfi kuma yana da iko wanda bai da girma bai da ƙarfi bai da iko zai wannan eh hmm. lallai Allah yana da girma yana da kuwa ƙarfi yana kuma da iko wasiya kursiyu samawati wal arshi zai nuna maka wannan sifa li'anna azmatul makhluqi domin girman abun da aka halitta in ka ga wata halitta ta girmama to wannan halittar za ta nuna maka girman wanda ya yi ta tadullu ala azmatil khaliqi tana nuna girman mai halittar ne ko yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala a sifarsa ta a saniyatu wa salisatu wa rabiatu wal ishirun sifa ta ishirin da biyu da ishirin da uku da ishirin da hudu sifa nawa sifa uku kamalu ilmihi ayatul kurfi ta nuna mana kamala ilimi na ubangiji wa rahmatihi da kuma rahama wa hizbihi da kuma iya tsaro Allah subhanahu wa ta'ala duka sifofinsa ne kamalu ilmihi wa kamalu rahmatihi wa kamalu hibzihi fi kaulihi wa la yauduhu hibzuhuma kawai anan ka gane Allah ya san abu ba don ya san shi ba yaushe zai iya tsare shi eh ba don yana tausaya masa ba ya zai tsare shi kaga malam sai ya fitar da sifa uku yace akwai ainihin wato wannan <clears throat> abin nan menene ilimihi rahmatihi hizbihi a ƙarƙashin wala ya hudu ta sha sha biyar قوم شابير إثبات علو الله wa وهو Aliyu. sai tabbatar da ɗaukakar Ubangiji, da Allah yake wa huwar aliyu, Allah shi ne maɗaukaki, lalle ne ka sifanta Allah da haka wa mazhabu ahli sunnati wal jama'a anna Allah subhanahu wa ta'ala alim bi zatihi a mazhabar ahli sunnati wal jama'a fahimtar ahli sunnati wal jama'a Allah subhanahu wa ta'ala lalle a alim madaukaki ne bi zatihi da zatinsa ba wai da sifa kawai ba madaukaki ne da zaki wa anna uluwahu wa anna uluwahu min sifati az al'azaliya al'abadiya yace wa anna uluwahu daukakar Allah min sifati daga cikin sifofi al sifofinsa na zati al'azaliya na tunfil azal al'abadiya wanda kuma na har abada Allah maɗaukaki ne zatinsa maɗaukaki ne sifofinsa maɗaukaka ne tun fil azal kuma har abada an gane babu lokacin da za a ce ɗaukakar ubangiji ta kaukakar ta yi babu wakala ba'alu sunnati fi zalika a ta'ifatani akwai ƙungiyoyi guda biyu da suka saba wa ahli sunna akan wannan fahimta ta ɗaukakar ubangiji zatan wa sifatan ana ganewa ba'ifatun wa'insu ƙungiyar ƙalu suka ce inna Allah bi yi fi kulli makani suka ce ai Allah ba wani ɗaukaka yana nan a ko'ina da zatinsa fi kulli makani a kowane wuri yana nan bi yi da zatinsa wannan ɗa'ifa ta farko kenan ƙungiya ta farko wa ƙa'ifatun wata ƙungiyar kuma ƙalu suka ce inna Allah laysa fawqul alam laisa fawqa al'alami wala tahta al'alami wala fil alami wala yamin wala shimal wala munfasil wala wala munfasil 'ala al'alam wala al-muttasil suka ce ai shi Allah laisa fawqa al'alam baya kan duniya wala tahta al'alam baya karkashin duniya wala fil alam baya cikin duniya wala yamin baya kuduncin mm, kuduncinta wala shimal baya arewacinta wala munfasil baya rabe da ita anil alam kenan wala muttasil kuma baya hade da duniya oi akwai shi sun kore shi kwata-kwata baya sama baya kasa baya cikin duniya baya wajenta baya gefenta ta dama baya gefenta ta hagu baya gaba baya baya to a ina yake to wannan akwai kungiyar da ita aqidar ta kenan a karantarwar tauhidin su ma haka zaka gani la bawun wala tatun wala shimalun wala yaminun wala eh wala amamun wala kalbun wala amamun haka ne ko ba haka bane wataƙila kun taba karanta tauhidin <laughs> to wannan ba ta ne. tauhidi ne ba dalili ba haka yake ba Allah fauka arshihil majid istawa an gane to wannan kungiya ita kuma tana nan ta ce kwata-kwata babu shi shi kuma wa'yancan kungiya suka ce ko ina yana nan kuma da zafinsa da sa yake ko ina wa huwa fi kulli makanin bi zatihi wa'yannan kuma suka ce a baya ko ina to su dai sun yi kuskure don sun saba da abun da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa Wallafi ƙalu bi annahu fi kulli makani waɗanda suka ce Allah yana nan ko ina da zatinsa istadallu bi qaulillahi ta'ala sun kafa hujja da faɗin Allah suka ce a ah, aka ce me dalilinku? ku yace gashi a Al’ur'ani, <laughs> ka ji mummuna a alqur'ani shi yasa duk wanda ya fahimci alqur'ani da mummunan fahimta zaka samu yana kwaba yace wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu yace to kun gani Allah yace ma yakunu min najwa salasatin. babu wata ganawa da mutane uku za su yi illa huwa rabi'uhum face sai Allah shi ne na hudu yanzu Allah yana gun yanzu su hudu kuma da zafinsa da zafinsa yana gun su su uku eh to Allah yana na hudu ga shi shi ya fada illa kuwa rabi'u wala satin, haka kuma idan mutum biyar suna ganawa illa huwa sadisuhum face sai Allah shi ne na shida wala adana min zalika wala aksara ko sun kasa uku ko sun haura shida in ma su biyu ne to shi ne na uku in ma su billions ne to shi ne na da shi ne wala adana wala aksara to yanzu idan mutum ya gaya maka haka kai kuma dama kai ma baka san ƙura'ani ba ba kai ka ce haka ne ba Allah yana nan ko'ina da zatinsa to sannan zai ce huwa ma'ahun Allah yana tare da su aina ma kanu ko'ina suke to wani gardama za ka yi da wani to amma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yace ma kunu min jawa talatatin babu wa'yansu mutane uku da za su gana illa Rabi rabi'u face ne na hudu sai ya zo to in zauwa zai yi abun ga wasu matan suna ganawa in zauwa yake ga wasu matan in zauwa yake ga wasu matan rabuwa zai yi kenan to shi sai dai gum yana tare da shi ko ina kuke shi ne na ukun in ku biyu ne shine na hudun ku in ku uku in ku uku ne shine na biyar in ku hudu ne ko ku nawa ne shi yana tare da ku kawai shi ai ya wuce sai ya zo ko ina yana gunsa ba sai ya je gun ba an gane wannan kowane wuri yana wurin ubangiji ba sai ubangiji ya je gun ba sai ya ce wa huwa ma'ahu yana tare da su aina ma kanu ko ina suke Allah yana tare da su ba su masa nisa ba ko sun yi nisa sai ya yi tattaki ya je to in sun yi nisa sai ya yi tattaki ya je da zatin sa gun to ga wasu can a a ganan kuma mitin nawa ake yi eh a kowane gari a kowane jeji a kowane ƙauye a nan kuma fa to Allah ya girmansa ya ƙara yadda ake ba shi girma shine Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati mabniyatun bi yaminihi eh kasar gaba ɗaya dankin Allah ne kuma sai ya je ga ta tafinsa sai ya je saman gaba ɗaya ba ta wuce naɗi a naɗa ta kawai ya rike ba gata abinda ake a saman gaji a gabansa na ƙasa duka gaji a gabansa sai ya je wannan karanta ubangiji kankanta shi nakasa shi ne kawai ai girma Allah ya wuce na wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati maqwiyatun bi yaminihi don haka wannan al'aya da suka kawo dalili ne da yake rusa su ba dalilin su bane dallu bi kaulihi ta'ala sun zake kawo hujja suka ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sama da ƙasa fi tati ayyami a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al-arshi sannan ya daidaita kan al'arshinsa ya alamu ma ya liju ya san abin da yake ainihin wato shiga fil ardi cikin ƙasa wa ma ya kuruju ya san abin da yake fita min ha daga cikinta wa ma da abin da yake sauka min sama'i daga sama wa ma ya aruju da abin da yake haurawa fiha cikin sama wa huwa ma'akum yana tare da ku aina ma kuntum ko ina kuke wai wannan kalma wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a ko ina kuka kasance ita ce hujjarsu to idan muka ɗauko ayar daga farko huwan lazi kalakar samawati Allah shi ne wanda ya halicci sammai wal arba da kasai fi sittati ayyamin a ƙimar da ta wuce kwanaki shida ba don a lokacin babu kwana ba rana ba yini ba wata lokacin a adadin lokacin da bai wuce kwanaki shida ba saboda ya nuna girman sama da girman ƙasa sai ya wa sama da ƙasa itiya haukar an. ku zo yadda nake son ku ba wai ya yi ta kamo can ya haɗa ya ɗaura da noti ya ja wannan ya narka ya zubi ya ƙawa cewa ke sama da ƙasa ku zo yanda nake son ku ɗau'an han, ko kun ki ko kun so ta sai suka ce a kai na za mu zo yanda kake son mu kuma cikin ɗa'a cikin ɗa'a kawai sama ta rinka shiryuwa ta rinka shiryuwa ba ta gama shiryuwa ba sai da aka samu lokaci kamar kwana shida haka sama ma tana nan tana ta shiri ƙasa ita ma tana ta shiriwa tana ta shiriwa sai da ta gama shiriwa sama da ƙasa sun gama shiriwa a adadin kwanakin da ba su kasa shida ba fi sittati ayyamin bayan da ya ga sun gama shiriwa shi kuma sun masawa alal arshi sai daidaita kan al'arshinsa saboda ne mashi'arsa ta gama cika ya yi sama ya yi ƙasa yanzu kun gane to ai al'amarinsa tsakanin kauna sande da nunin kawai ina ma iza a rada shay'an an ƙula lahu kun shikenan faya kunu kun dinnan kafin nunin ya gaba komi kun inna bai bainal da wal nuni daga ya ce kun nan faya kunu sai ya yi ta yiwuwa ya yi ta yiwuwa ya yi ta yiwuwa sai ya gama to a nan <coughs> sun matawa alal sannan sai ya daidaita kan al'arshinsa ya alamu daga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yana sane da ma ya fil ardi duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya sani saboda kusancin abun nan ɗin a wajen ubangiji tamkar ga abun a gabansa ne don iliminsa maɗaukaki ne iliminsa ba irin iliminka ba ne ɗan jahul mai kiyaye ɗan ƙaramin guri ba ya alamu ma ya liki fil ya san abun da duk yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kuruju min ha duk abin da yake fitowa kuma Allah ya san da shi daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas samai duk abin da zai sauko daga sama Allah ya san da shi wa ma ya aruju fiha da abin da zai haura ya shiga cikin sama duk Allah ya san da shi ha to shi Allah da ake ce fauka arshi ilmaji da aka ce sabbi hisma rabbikal a'la da aka ce wa huwa wa huwa al-aliyyul azim kuna tsammanin tunda madaukaki ne yayi nesa da ku bari ku yi abin da bai sani ba ai yana can din amma wa huwa ma'aku yana tare da ku aina ma kuntu ko ina ka gudu baka tsira ba ka gama gudu a hannu kake kamar ka sanya kiyashi a hannunka tafin hannunka yayi ta gudu yayi ta gudu kana kallon shi yana tafi shi kuma lokacin har yana nema ya gaji to haka Allah subhanahu wata'ala Na ya dara haka don kai yana iya sauka daga tafin naka to Allah ya ce shi yana tare da ku aina ma kuntum a ko ina kuke a to ai wallahu bima ta'maluna basir Allah ma duk abin da kuke yana gani ko kana ga zamanin kun yi nisa <clears throat> ko kuma yawan ku zai sa Allah ba zai gano na wani ba don ganin sa bai yi kama da naka ba yanda yake ganin ka na haka yake ganin na can ba sai ya je gun ba mai tauyayyen ilimi shine sai ya je mai tauyayyen gani shine sai ya je mai tauyayyen ji shine sai ya je amma Allah yana da kamala a ilimi yana da kamala a gani yana da kamala a ji don haka wa huwa makum aina ma kuntum Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basirun Allah yana ganin komi kuke wa ala haza akan wannan falaisa aliyan bi zatihi bal al'uluwi indahum uluwi sifa wai su wannan su ne ayoyin da suka kawo hujja wa huwa aina ma wai wa ala haza akan wannan dalili wai fa laysa aliyan ba madaukaki bane da zati yi a zatin sa bal al'uluwi indahum uluwi sifa sifarsa ce kawai maɗaukakiya, amma ba zafinsa ba Zafinsa kam yana yawo tare da mu a faɗinsu ba amma alladhina qalu innahu la yasifu bi jihatin su kuma waɗannan ƙungiya da suka ce ai Allah ba a sifanta shi da waje a ce wai yana sama ai Allah ya wuce nan fa qalu li'annana law wasafnahu bi zalika idan muka sifanta Allah da haka lakana jisman ya zama jiki irin namu kenan wal ajsamu <clears throat> mutamasilatu eh, jiki kuma yana kama da juna <clears throat> wa hadha yastalzimu tamthil kenan ana iya kamanta Allah in dai har muka faɗi haka tunda an yana waje kaza za a iya kamanta shi kenan a faɗin su fa wa ala fa fanunkiru don haka akan wannan muke inkari an yakuna fi ayi jihatin akan a ce Allah yana wani waje mu muka mun yi inkari in ji wannan kungiya suka ce su suna mutum a ce Allah yana wani wuri don haka ba inda yake walakin na nanu raddu ala haula'i duk za zamu yi musu raddi in ji malam. wa haula'i da waɗancan min waje haini ta fuskoki guda biyu alwajhu alawwal ibdalu al-ihtijaj ibdalu ihtijajihim lokaci zai kure mana ko kowa ya kure kai zai yi ko mu kai gaci eh don tafiya take yi magana kusan tare sai mu tashi wa amman lazina qalu innahu la yusafu bi wajhin ko bi jihatin kai sai mu tashi a wurin ko sai mu dawo mu tashi wa amman lazina qalu innahu la yusafu bi jihatin to Allah ya mana ganda kasar karatu ne wanda sai fa an su ake fahimtar inda ya dosa jama'a in aka nutsu ne za a fahimci inda ya dosa malam ya san da suwaye yake magana ya san kuma suwaye yake wa tarbiyya <laughs> eh. karatu ne wanda da ba a saba karantar da jama'a irin shi ba shi yasa ba su ma san matsayin Allah ba su dai kawai ka san Allah ko yace tun tun ba a haife ka ba ke kayya na ka san shi kuwa to Allah ya mana ganda kasar daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya ubangiji ya gafarta mana صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا تختار العيوب استر عيوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله تغافر تامنا ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu ka gafarta wa ƴan uwanmu musulmai inda suka gabace mu Allah ubangiji ka karɓi rayukanmu da mu da dukkan ƴan uwanmu rayayyu muna musulmai masu imani Allah ka arzuta mu da tauhidi ka ba mu ikon fahimtar tauhidi na hakika ka ba mu ikon misaltuwa da shi Allah ka nuna mana shirka komi kankanta ta Allah ka ba mu ikon nisantar ta Allah ka fahimtar da mu sunnar annabinka ka ba mu ikon misaltuwa da ita ka nuna mana bidi'a ka fahimtar da mu ita ka ba mu ikon ta Allah Ubangiji ka taimake mu da gane gurbin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin tafiya akan gurabunsu Allah ka sanya mana ƙaunarka da ƙaunar littafinka Allah ka sanya mana ƙaunar annabinka da ƙaunar sunnarsa Allah ka sanya mana ƙaunar musulunci da musulmai bayin ka mana garta Allah ubangiji ka shirye mu ka shirya da dukkan abokan zaman mu waɗanda ba su gane addinin musulunci ba Allah ka ganar da su su zo mu yi wa annahin wato mu yi addinin musulunci tare da su kamar yadda ka bukata Allah Ubangiji ka ganar da dukkan wani azzalimi ya gane zalunci ba sana'a ba ne ya gane ya dawo ya zama mutumin kirki Allah Ubangiji ka taimakawa wanda kuma baya zalunci da tabbata akan haka Allah ka baiwa marasa lafiyan mu lafiya Allah ubangiji ka baiwa wa'anda suke da ciki Allah ka sauke su lafiya wa'anda ba su da aure ka ba su mazaje na gari wa'anda ba su da aure ka ba su mataye na gari wa'anda ba su da yaya idan an kaddaro musu Allah ka ba su yaya na gari in ba kaddaro musu ba kuma Allah ka ba su ikon hakuri da juriya da karbar wannan kaddara Allah muna roƙonka ka na duniya da na lahira Allah ubangiji muna yi maka godiya akan baiwar da kai mana na ainihin son alkitabu wa sunna Allah ka karbi rayukanmu a kan haka Allah kuma ka daɗa fahimta a cikin al'ummar musulmai su gane bin alƙur'ani da sunna shine addinin musulunci Allah mun gode maka dan uwanmu alhaji dikko jiya har ya fara zuwa makaranta muna yi wa Allah godiya akan haka Allah ya ƙara maka lafiya akwai kuma dan uwa da ya ce a sanya wani dan uwa da ya masa alkhairi a cikin addu'a wato a ƙarshen damanan nan sai ya je ya tar da gidansa ya rushe har ma ya ƙaura daga gidan sai ya nemi ma'aikata aka zo aka gyara gurin ake masa gini yanzu har an yi nisa an kusa gama masa gini to ya ce a sa shi a cikin addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wanda yake masa ginin kuma shine Salih wanda ya bani mota din nan aka kawai ya tar da gurin yace ya aka yi ce gashi gashi kama gina masa ya ce don Allah a sa shi a cikin addu'a muna masa addu'a wannan yaro Allah ya taimake shi da baiwa da koyi da sahabban manzon Allah suna tafiya da wannan mai ginin sai mai ginin yake cewa sun taɓa tafiya zai je ya nuna masa wani aiki kawai hetar da katangar wani ta faɗi bai san kowaye ba sai ce yanzu mu bar aikin nawa ka duba ka ga bulo nawa ne zai yi nan ya ce kaza ya ce to mu je a sayo aka zo aka kama ginawa bai san ma waye ya gina masa to kaga wannan aikin ba kowa zai iya yin sa ba yana yaro ko aure bai yi ba Allah ya saka ni da alkhairi Allah ubangiji ya taimake shi da fin karfin shaytan kada shaidan ya rinjaye shi a ƙarshen rayuwarsa Allah ya sa ya tabbata da irin wannan kyakkyawan hali nasa Allah ubangiji ya taimaka mana da irin wannan halaye na son taimako Allah kana taimakawa wanda yake taimako Allah ka taimakawa wannan bawa naka da sauran bayin Allah masu taimako duka ko ina suke Allah ka taimake su a ko ina suke kuma suna nan da yawa ire-irensa wa'inda suke taimakon bayin Allah daga zarar sun fahimci yana cikin matsala to Allah kai ma ka taimake su kamar yadda annabin ka yace wallahu fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akihi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil Tchau. lá.